السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله تواتي قبل درس منا لتاف مقومات البيت السعيد ولفت بابا مالمي محمد بن عبد الرحمن الزير muna cikin bangare na biyu na wannan littafi wanda malam yake gaya mana abubuwan da suke kawo tarwatsewar gidan aure ga gida ya kai gida ga gida ya ginu amma sai a zo a tarwatsa gida sai a rusa shi ba wai a rusa shi a ginin ba a rusa abin da yake cikinsa to kuma dukkan gida samun mutane a cikinsa shine ingancin gidan duk gidan da babu mutane a cikinsa yana rushewa ne zai zama ba shi da tsari ko ba shi da kyan gani mala ya gaya mana abubuwa guda tara muka ji ko mummunar mu'amala da waya mun ji sakaci wajen saban Allah mun ji shigar na waje cikin matsalolin gidan aure mun ji macen da ba ta da wadatar zuci mun ji shaye-shaye da tsotse-tsotse da shaƙe-shaƙe mun ji fushi ina karya gidan aure mun ji ƙarya tsakanin miji da mata na kawo matsalar aure mun ji a ɗauki babin da yake sirri na gida a fitar da shi waje ina kawo matsala mun ji abu na tara mummunan zato ina kawo matsala tsakanin ma'aurata abu na goma annazuru wal khalwatul muharram kalla abin da bai dace a ni ba da kuma keɓewa da mace take yi da wanda bai halatta ta keɓe da shi ba ko namiji yake da wanda bai halatta ya keɓe da ita ba wannan shi ma yana kawo matsala gidan aure bil munasaba gabanin mu fara karatu don ku fahimci wannan abin da jin yanzu haka sai na wani clip ina jin jiya ne wai kawace ko kanwace ta zo wajen yatta a gidan mijinta amma ita ba ta nan sai ce wai ta shiga cikin ɗaki ta jira ta shigo bari ya je ɗan so mata lemo kafin ta dawo da ya zo sai so mata irin su kankana suwa sai ya sa allura aka yi mata irin abin nan in zo ya bata tana ci sai ta bingire sai ina mai lalata ne menene abin da ya kawo na abin halwar dan an ce wannan kanwar ka ce ba wai wannan muharramancin da yake tsakaninku ba muharramanci ba ne na ake kamar yarka ko mahaifiyarka ko jikarka wadda yarka ta haifa ko abin da ya ba fa irin wannan ba tunda ita in wani lokaci ya zo kuna iya rabuwa da wannan ita kuma ka aure to da haka kun ga mata kuna da irin wannan matsala haka kurun sai ke je gidan kawa kawa ba wai ba ta na wai kuma sai ke zauna kuna hira da mijinta wannan ba daidai ba ne shi shine alhalwatul muharram keɓewa tsakanin namiji da macen da haramun ne a ce sun keɓe babu wani mutum da uku a tare da su ko ba kuma za a muku mummunan zargi الله عز وجل أوجب على العباد أن يحصنوا فروجهم وأن يعفوا عن الحرام Allah ya wajabta wa bayi su kiyaye farjinsu kuma su kau da kai ga barin abin da yake haram a daina zinace zinace a daina luwaɗi a daina madugo wa hazzarahum min at-turuq al-musilati ila zina Allah ya yi wa mutane tsawa ga barin bibiyar hanyoyin da kan kai zuwa ga zina wa awwaluha an al-muharram na farko abin da yake kai kaiwa ga zina shine kallon da yake na haramu mace ta kura namiji ido wanda ba muharramansa ko ba muharramanta ba ba abin nan ba ko shi namiji ya kura mata ido to in aka yi rashin sa'a sai wani abu ya shiga ciki قال تعالى الله مدوكياتي قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون kullil mu'minin ga yawan mu'minai maza ya gudu min absari su dintse ganin su daina baje idanu suna kallon matan mutane suna kallon 'ya'ya mata na mutane suna kallon matan aure na mutane suna kallon uwaye matan waɗansu 'ya'yaye su daina wa ya haka kuma su kiyaye farjinsu zalika askalahum wannan shine ifi tsarki gare su din sai ganinka kar ka dinga kallon matan da bai haramta ka kalle su ba amma ku mata kuma kuna da ban mamaki wai lokacin da wai ka rufe idan ka baka kallon su wai zai su to me yake gani a jikin mu baya sanya ya gani ka ji matsalar ku ni shaida ne wani lokaci shekara ta dubu biyu da biyar an baiwa matasa Jihar sana'a an koya musu sana'o'i a jihar kano gwamnatin kano ta ɗauki nauyin matasa dubu biyu da aka koya musu sana'o'i aka ba su jari akwai mata ni ina cikin malaman da suka je suka kula da bangaren matan gabanin a fara sana'o'in an ajiye su wata guda an karantar da su addini an koya musu sallah an koya musu kaza an koya musu karatun alkur'ani an koya musu tarbiyyar zamantakewa an yi kaza an yi kaza ne ina cikin malaman da suka yi aiki wallahi ni yarinya take tambaya malam kana karatu sai mu ka zube idan ka baka kallon mu wani abu ne kake gani a tare da mu to da sautin ya fito ina bude ido na sai na kalle ta sai ta ce ya sunanki sai ta ce sunanta jamila na ce kuma kin ganki kikkiawa da ke sai ta yi haka har aka tashi aka bar kyam ɗin wata guda na zama sarkin an fahimta me ka karo da shi zai sai an bude ido an kalle ki wanda zai kalle ki nan ba mijinki bane ba ɗanki bane ba wanki bane ba ƙaninki bane kawai kun haɗu za ku rabu shikenan sai aka ke shikenan sai ki shiga ranka sai shiga ranki shikenan sai ku zo sai fitina ta shiga to wannan babban damuwa ce da mata kuke da ita wannan shi ma da ni ya faru mun je wani gida irin gidan turanci ya yi yawa muna mun hau abin da din mai gidan mun shigo ta bene sama ya aka ce za mu zo mu gaisa da iyalai shi da aka zo sai muka tara sun jeru ana ta miƙa musu hannu eh ana ta miƙa hannu ni da na zo na dage hannu na haka ce sai mata haka bayan mun abin nan akwai ɗaya daga cikinsu ta ringa kuka ta ringa kuka ta ringa kuka aka rasa dalili wai ita wai mai na gani a tare da su na ƙin gaisa da su uban shi yake gaya mu to bayan an gama wannan mun koma na cewa na akwai gyara a gidanka na ce kai kana da addini kai ahli sunna abin da yake na al'ada ta fita yan boko dole ne ka daina shi na ce wannan al'adar kai ka sani ba al'adar uwarka ba wallahi haka nace da shi ba al'adar uwarka ba ce ba al'adar ubanka ba ce to aboki ne na ce ba al'adar uwarka ba ce ba al'adar ubanka ba ce ya za ka zo kawai wasu yan iska suna yaro kawai sai ka ɗauko ka kawai shi gidanka kuma kana da wata yaro suna ita malam za a gyara to amma da yake abin ya yi masa tasiri da ya zawo yarinyar tana kuka ban bar gidan ba shi ne zai ke ta malam yarinya fa tana nan tana ta kuka wani ko wani abu ka gani a jikinsu ka ƙi ka gaisa yarinya zan gani me zan gani mu da mai da nai na kalla ballan ga wani abu to da aka ku ringa wa kanku fada ya kamata wani ya taya ki kishin kanki ne ba zama to wani ne yake kishin ki ke baki kishin kanki ba an fahimta to Allah ya ce a dai gaya maza su dintse ganinsu su kiyaye farjinsu wannan shine abin da yake mafi tsarkaka gare su baka gani ba ballantana wani abu ya faru irin wannan umarni da ya bayar ga maza irin sa ne i bayar da mata sai ce wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihin wa yahfazna furujahun ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون aya ta biyu mafi girma kenan ko mafi tsaye cikin alkur'ani ko ice wa kullum mu'minati su ma iyaye mu'minai mata ka gaya musu ya gudurna min absarihim su dintse ganin su kar su ringa bude ida suna kallon mazan da bai halatta su kalla ba wa yahfazna furujahun kuma su kiyaye farzin su wa la yubdina hunna kar su ringa bayyana kwalliyarsu da adansu illa ma zahara minha sai abin da ya bayyana na daga adan nasu wanda ba za su iya rufiya ba duk kayan da kika sa dole za a gane wannan mace ce za a gane ko ba za a gane ba da za ka suka ce illa ma hara minha lafazin ma hara minha malamai sun yi magana mai ake nufi ma hara minha akwai maganganu masu yawa amma maganar da suke kwaman magana wadda ita suka zo a kai shine kayan da bayan kin boye komai dole sai sun bayyana amma sun yi sabani wasu ce ma da mina fuska da hannu wasu sun ce hada da kafa wasu sun ce a kina tafiya ne kayanki na ƙasa kina tafiya iska sai ta daga sai kayanki na ƙasa suka bayyana a tamfarki sai ta bayyana suka ce wannan shine illa ma zahara mina an fahimta amma ga kuna yanzu ko masallaci za ku je ko ina za ku je sai ku kwalliya ku tafi ya zama ba ma zuwa min ha ba sai ma uzhira min ha abin da aka bayyana ku ji tsoron Allah Allah yana kishin kun ga rigar nan da kuke sa burka wadda ba ka sa hijabi kuka ka sata ba ta da amfani ku ringa sa gara ma ki fito tsirara gara ki fito tsirara saboda annabi yace rubba kasiyatin ariyatin ko da yawa akan samu kasiya tsariya. ga tufafi a jikinta amma tsirara take saboda ne babu wani abu da ya koyo a jikinki kawai fata ce ta koyo wallahi jama'a wannan magana da nake gaya muku a gabana ta faru wani ne wata mace ta sa riga nan saman mamanta ya firfito so ne yake mata nasiha haba wannan wani irin abin da ne kamar ba musulma ba sai fice la fatar kawai wai haka wai fatar kawai kun ga to me take so ta bayyana dama me aka ce a rufi? me aka ce a rufe a tsireci ko fatar wai fatar kawai wannan wani irin sinadini. jama'a mu yi wa kanmu fada Allah ya ce illa ma zahara minha yace wal yadribna bi khumurihinna ala jubihin bayan kin kawo hijabi kin sa kuma ki kawo murfi da zaki rufe jikinki wiyar rigarki ki rufe daga nan ne malamai suka sami khimar wannan abin da kuke sani kabi a fuska malamai sun yi sabani sun ce sai an sa sun ce ba sai an sa ya fi kyau a sa Allah ce wala ta hunna kar su yadda su ringa bayyana kwalliyar su illa li na sai ga mazajen su ila akhirihi zuwa karshe lokacin ba ba shi da yawan da zamu iya kawo su gaba daya to da haka ku kiyaye waɗannan abubuwa waɗannan ayoyi suna cikin suratul nur aya ta 30 zuwa aya 31 وبداية, وبداية هذا الشر من إطلاق العنان للبصل لرؤية ما حرم mafarin wannan sharri da ya shiga cikin mutane sakarwa idanu ragama su kalli duk abin da Allah ya haramta walau ta'ammalna fawaida zazzal basar la ra'ayna ajaban da za mu lura mai la'akari da fa'idoji na mutum idin tsaye ganin sa kare kalla abin da ya haramta gare shi da mun ga abin mamaki da ban sha'awa abu na farko halawatul iman wa ladzatuhu allati hiya atyabu wa ahla mimma tarakahu lillah mimma tarakahu lillah mutum zai samu dandanan imani zai ji dadin imani wanda ya bar abin da zuciyarsa take so take sha'awa saboda Allah ya hana shi duk namiji ina so ya kalli mace ya ji daɗi duk mace tana so ta kalli namiji ta ji daɗi amma sai ka ce a kar ku kalli wance kar ku kalli wance kar ku kalli wance amma ku kalli wance da wance kar ki kalluwa ne kar ki kalluwa ne amma kalluwa da dawa ne misali to wannan tsiyar zuciya ita kuma wai abin da take so shine wani aka ce kar ki yi kaza kuma wai ta shi take so sai an fahimta dan haka sai ki ga ga ga wannan abin annabi sallallahu alaihi wasallam yake wanda ya ga wata mace ta birge shi a waje ya je wajen matarsa a gida duk abin da yake jikin wannan matar da ya gani a waje akwai a jikin tasa a gida haka ne ko ba haka bane to amma saboda tsabar masifa ta zuciya sai ta ji a watan ta gidan wata gajar ce Allah ya sa kun fahimta to kamar wannan ke ma kin gwan namiji ya birge shi a waje maza ki tafi wajen naki a gida shikenan amma a ba haka ake so ba wannan din da yadda aka gani ko menene da shi ake so ya faru ko da yadda ake so ya faru Allah ya sauke jama'a akwai wata mata da shaidan ki shiga aljanna ya shiga jikinta da aka zo ne mata rukiya daga abin da asirinsa ne fetur daga abin da aljanin ki faɗa ita idan mijinta ina saduwa da ita ba mijin take kallo ba wani take tunani ba mijin take kallo ba wani take tunani da tana jin kamar wancan sai ta samu wannan ne sannan take jin wai ta samu gamsuwa mijinki wanda kuna son juna kuka kuke aure har yanzu kuna shimfiɗa ɗaya ma kina tunanin wani ina ba to tun da yake ga haka na faruwa da mata to mazan ma haka na faruwa da su wani shi ma haka zai zo yana saduwa da iyalinsa amma wata yake tunani Allah ya sauke Allah ka tsare Allah ka shiga tsakaninmu da shaidanci wani shaidanci ne fa inna man taraka sha'an lillah duk wanda ya bar wani abu dan Allah awwadahu Allah khairan minhu Allah zai musanya masa da abin da yafi shi alheri to wannan abu na farko kenan asani abu na biyu nurul kalbi wal firasa wanda yake kau da kansa gaburan kalla abin da Allah ya haramta ina samun hasken zuciya kuma ina samun kaifin tunani ولذلك ذكر الله عز وجل عقب آيات غض البصر التي في سورة النور قوله تعالى الله نور السماوات والأرض bayan dan haka ne bayan Allah ya gama bayanin waɗannan ayoyi da ya magana a gani sai ta Allahu nuru samawati wal ard Allah shine hasken samai da kasai ma'ana shine yake haska su aya ta biyar a cikin suratul nur الثالث abu na uku na fa'idar bintse gani quwwatul qalbi wa thabatu wa shaja'atu wanda yake iya dintse ganin sa zai zama to mai karfin zuciya wajen bijirewa sabon Allah mai tabbatacciyar zuciya mai jarinta wajen bin Allah subhanahu fa yaj'al Allahu sultan al-basirati ma sultan al-hujja sai Allah ya sanya masa wato sarauta ta basira da kuma sarauta ta hujja wato karfin basira da karfin hujja abu na hudu yubaddilu Allah sahibahu nuran yajidu halatahu fi qalbi Allah zai musanya wa wanda ya dintse ganin sa gaburan kallon haram wani abu mai zaki wanda zai ji dadin abin a cikin zuciyarsa abu na biyar fi ta'atun lillahi wa rasulihi akwai yin da'a ga Allah da manzansa wa ya tarattabu alaiha muhabbatu muhabbatan tuwasiluhu ila aljanna wanda duk yake son Allah yake san manzan Allah za su wajarta su ma su wanda san hakan zai kai shi ga aljanna Allah ka sa mu shiga ciki abu na shida fi irahatun lin nafs wal wanda baya kallon haram baya kallon abin da bai halatta ya kalla ba zai samu saukin zuciya zuciyarsa za ta kwanta hankalin zai kwanta sannan jikinsa zai sauki saboda idan iga wannan abin to hankalin sa yanzu ya tashi ba shi da wata nutsuwa a kowane lokaci abu na bakwai ya sunan maharima wa yi jannibu lokwatu zalam ina tsarewa mutum mutunci duk macen da ta gane kana yawan kallanta to kai kuma mutuncin ka ne yake yi zibe yake a wajen aikin banza shi ya kallon mutane kawai kura maka ido ba kwa yi kun san kuna yi an gane ko to kuma daidai ne inda ina ma za ki iya faɗa masa kai da Allah ka cika kallon mutane ka kura mutane ido kai ka cika kallon jaraba da yanzu aka sai ringa ne sai ringa kuma yana nesan mutum mutum daga faɗawa zuwa ga samun matsala abu na takwas ya ji alul mujtama al-mutahalla bi hadhihi sifa al-mutahalli bi hadha sifa duk wata al'umma da ta sifanci da irin wannan sifa ta kau da kai da dutse gani to zai sanya wannan al'umma ta zamanto mujtama'an aminan mutahabban wata al'umma ce wadda take ainihin amintacciya ba za a dinga samun zinace-zinace a tsakaninsu ba ba za a dinga samun luwaɗi ko ma ɗubo ba ba zai zama to irin waɗannan suna shiga ba kowa zai zama to ya nutsu ya gamsu cewa wanda yake tare da shi daga maza mutumin kirki ne wanda ke tare da su ita daga mata mutum ne kirki ce babu wani abu da za su ringa tunani a tsakaninsu kuma za su ringa kaunar junansu abu na tara ya zurru bi shaitani wa awanihi wa yastajlibu al-aifa in mutum ina dintse ganinsa to ina cutar da shaidan shaidan baya so iga kai ka dintse ganinka ina so iga cewa ya ka sakarwa kanka linzami kana yin abin da ike so to a lokacin da baka yi bashi kuma sai biya da to ku ringa yin wannan ko a ringa yin wannan saboda a ainihin kuntata wa shaidan kuma a faranta wa Allah subhanahu wa ta'ala to dole sai mu kwana na insha in Allah ya kai mu gobe sai mu karasa littafin ma ga baki daya kuma dama jibi ne muke rufe karatu da izinin Allah to muna roƙon Allah subhanahu wataala mana jagora ya dora ma kan daidai taimaki a daidai musulunci da musulmai akwai tambaya da aka kawo insha Allah gobe za mu amsa ta abin da faɗa ko zan daidai Allah ya ba mu lada inda muke kure Allah ya yafe mana abin da yake na yake ba mu ikon aiki na nisanta kuma ya ba mu ikon nisanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallim wa barik wa akrim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin